masu kallon da saurare suna na muhittin musubau kano gani ga autan autan mamman akwai wani bawan allah wanda ya bada kyautar naira dubu uku a waka alhaji usman saudiya me za ka ce alhaji usman saudiya da bada assalamu alaikum Alhaji Usman Saudiya na ga sako na gode ba abin da ce da shi sai godiya Allah ubangiji ya saka da ayyuka ne eh, Allah kara Allah kara arziki Allah kara arziki na gode sosai godiya kuma masha Allah ku ci gaba da biyo mu a wannan YouTube insha Allah ba tare ba tare ka ciya ku rike gani akai akai insha Allah ni ma ban gode yau ne na kara fitowa dogo dogo sarewa eh ga sa'a da mu bagon dage ga su ko silaye ko silaye tun da ya buge autan mamman dai ya shiga riga tashe ma uya yake ya ga autan mamman a da muka kuma ai baka ya dama ku haɗa ido kudi ba sai ya sai ya kare kudi ka taɓa da nufuri ya kare sai da kare ba ga dogon sarka ga dogon yan ladi na geza ga na a gan tsare mai dambe to gudu ma da ba eh to yau za mu ga inda za a yi eh. Eh. a

wanda adamu adamu ya kusan wannan kalambunan biyan su kai wannan kalambunan biyan su kai a masu kallon mu ga nan tsakanin wato shagon gan tsare da shi da adamu bagon ke wannan damba dai mada da jamusa ah, da gurmada mada da kudi ne to adamu ya yi mai dada shi ne adamu bagon ke gashi da shi da shagon gan tsare wallahi kowa dai mai damba ne la la la la la ya fara liƙa ba hannu gashi nan dai gashi nan dai ga damban nan la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye duk wanda ba ka samu ba za ta yi kyau ba ga dai ran nan ayya shi nan dai su bawo Kano yadda muke ga mu gonan dambe ayya gashi nan dai ga dai Adam ya samu shi ma gashi nan dai shawa ga tsare bai idan sa abu da yake gashi nan jira yake gashi nan ayya Adam ya shiga gashi nan ayya gashi nan shago a kan tsare ba gashi nan ana buga dambe ga rerin banna ayya ga rerin banna ga dai lambar nan ga dai lambar ga rama maka haihuwa ranar eh? ga dai nan ga kai kuma ka rike ta hannun da kai masa kai dan gwara a ba bari mu gaba dan ga dai nan manna la la la la la la la sai dai Allah ana fa dambe nan ya kuma samu shago a gantsare gashi nan fa ana buga dambe ba ayya kowa baya guduwa ba ayya ta shago a gandare ta masu kallon mu la ilaha illallah

wannan dambe an yi shi jiya wato damban ya zo dan zama da gaddama wanda aka ce kisa ne kuma daga baya alfar ya ce ba kisa bane ba to masu kallon mu dai gare damban nan yanzu za a taka gare damban nan jiya an yi wannan damban gare damban nan masu kallon mu Usman Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe gashi nan dai gare damban nan ranar yamman nan ayya ah! ta yau fa wato gashi nan dai wato gashi nan dai dogon sanin gidan dan ganda ba tsaye yake gashi nan gashi yau ma ya buge shi wala dogon sani yau ma ya sallame shi jiya ma ya buge shi yau ma ga shi. wato ya buge shi tashe dai ya sa kisa biyu a hannun wato shagon dogon sani ba masu kallon mu ga dai lambar banna ga dai lambar nan masu kallon mu ga dai lambar nan to ga dogon sarka nan shi kuma yana nasa addu'ar shi ma to shi ma ya shafa a fuska ga kuma aljanin alikarin bello na wannan dambare yi to aljanin alikarin bello da shi da dogon sarka dogon sarka daga bangaren wato gurma da shi ne mai hula aljanin alikarin bello ba dai dan banna masu kallon mu Subahu Kano ito yake kamu gonan dambe. Ga dai dan banna ga dan banna. Ga dan banna ga dan banna. Ga dai dan banna masu kallon mu. Subahu Kano yake kamu Ta. Ga dai dan banna. Ga dai dan banna masu kallon mu. gari don banna gari don banna masu kallon mu, su ba ku kano yadda rike kamu ko nan dambe gari don banna gari don banna gadon banna gari don banna masu kallon mu. ku kano youtube yake kawo muku wannan gashi nan dai ya koro ta dogon sarga ba ta gari na banna shi ya shi ɗauko abin da ya fi ƙarfinka suna otan alƙanin bela kenan Ayya. Ka fitar da fushi ka fitar da mataimakin yi mai ka sarka da shida walla dogon sarka dai kwance kwance ke so ke same shi a daidai gashi nan shi kuma aljihar algalin bello aljihar algalin bello ya ki tsayawa guri daya shi

Thomas masu kallon magare da ban an koma kirmi na biyu autan aliganin bello shine mai dogon wando daga bangaren jamus wato wato dogon sarka shi daga bangaren gurma da shine mai hula ga dai don ban ga don ban Zubawu Kano yi tafi ke kawo muku dambe.

ga dai banna. nan gashi nan gashi nan ba gashi nan ba gashi nan ga dai dan banna la na Allah ko Allah ga dai banna ga dai banna ga banna

so yake da cikin yan uwansa ya hana shi gashi nan to ga don banna Musa Sharuwa to jama'a